da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin labarun matasa wanda studio Kalangu ke shirya muku a kowane sati mai gabatar muku shirin Aisa Madu ina tare da Fanta Shamsu barka da warhaka Fanta. Barka ka dai Aisa da fatan masu sauraron ma suna lafiya duk inda suke a faɗin kasar nan. Da dama Fanta yau wani irin sabon shiri muka kamo abokan matasa masu sauraron mu. To aisa yau dai zamu fara ne da jihar Agadez da zamu ga yadda waɗanda suka yi zaman dafa bakin haure ke gugurmaya wajen neman sabuwar sana'a sai kuma takaitaccen rahoton mu da zai kai mu jihar Maradi inda zamu ga yadda ake yaki da rashin aikin yi wajen matasa. Zamu rufe filin namu ne da wasannin motsa jiki. Fanta, na ji ana cewa malaman 'yan jami'a suna ga yajin aiki shin haka ne ko zance dai ne? Haka nan ne Aisa, 'yan kungiyar kwadagon malaman jami'a sun shiga yajin aiki tare da tsayar da duka wani karatu a cikin jami'o'in kasar niger Wannan abun kuma ya shafi 'yan jami'a da dama har wa'ansu daga cikin su ma suka mai ɗaukar rahoton tsokaci. Wannan jayayya tana da illa ga makomar kasar mu. Ina son duka bangaren biyu su nuna da tako. Shugaban kasa ya maganta wajen kashe wutar wannan rikicin da ke ruru faruwa tsakanin snacks da kuma gwamnati muna son bangarorin biyu su sasanta kamar yadda suka saba yi a shekarun baya saboda a duka lokacin da wata matsala ta kunno kai yana ganin tattaunawa ita ce mafita muna son su haɗu don a samar da daidaito yanzu kuma sai mu kawo muku zancen ƙetare iyaka musamman ma dukkanin ayyukan da suke dangance da shi kuma kin san ba za yi zancen ƙetare da ni ba tare da an tuna da jihar Agadez ba haka ne fanta Su 325 ne suka amfana da shirin canza sana'a na masu ruwa da tsaki kan hijira a yankin Agadas Mamuda Alhat da aka fi sani da sunan Fiti Boss na daga cikin waɗannan matasa da suka yaba da wannan tsari na sauya sana'a. Na samu buhu 40 na shinkafa, bido goma na mai, da darajar su ake iya kimanta ta miliyan ɗaya da shika ɗari Ina da shago ɗaya da ɗakin kallon wasanni wanda ake biyan dala arba'in arba'in ana shiga bayan wannan ina da motuna da kullum ake kawo min jika biyu da wannan ne nake biyan kuɗin makarantar yarana a yau ina matukar farin ciki kasancewa na a cikin wannan hali fiye da wasu mutane dubu shida ne suke jira har yanzu wannan tsari abdulaziz ila har yanzu yana jiran wannan shiri mun yi dose an ce mun yi mutum biyar biyar mun yi mutum biyar biyar sai da wajen badawa sai suka yi rijitamu. mu tunda an ka fara wanga kadugun wani ba samu ba zama hakuri ne kawai akwai matsala ga gida ga ruwa ga wuta da abin da yake ka kullum a sauƙaƙe ka ga yanzu sai ka roki wani ma kuɗin abin da zaka da hagiran ka aika akwai matsala Tahir Adam sakatare janar na ofishin gwamnan gadas. ya yi imani da cewa a cikin wannan aiki akwai nawa amma a cewarsa akwai makoma mai haske mun gaida mamma ada da wannan fassara aisa wai ko kin san me ake ce ma wasan jefa dutsen karfe eh haka ne amma dai ya kamata ki hidda cikin duhu to aisa wasan jefa dutse da ana kuma kiran shi da jeu de boule ko kuma petanque kuma matasan garin gaya na jihar doso na gudanar da shi sosai ga ma rahoton da abokin aikin mu fadel alu ya haɗa mana akan shi petanque ko bul wani wasa ne da ke buƙatar daidaitawa da dubara a cikin wannan wasan nishaɗi shine na tulla bul kusa da kodago ta da kokarin ture sauran bulabulai na abokan wasa filin prefecture ɗin jihar gaya wuri ne na haɗuwa ga matasan da ke wasan petanque wasa ce da take birge burge ni kuma tana sa ka mance da wata damuwa taka. Gaskiya abin yana ƙayatarwa saboda ko baka da sha'awar buga wasar za ka iya kalla ba ma iya zama sai mun kalla. Duk da rashin wuraren da suka dace domin wasan 'yan wasan petank na gaya suna wakiltar yankin doso bilo jibbu daraktan matasa da wasannin motsa jiki na jihar gaya. A nan gaya babu da yawan kungiyoyi masu yin wannan wasar ana zaɓa waɗanda suke wakiltar jihar Doso a wajen kwambala ta ƙasa. 'Yan wasan bul na Gaya na shirya wasannin tare da makwabtansu na Malambil a Benin. Ƙungiyar matasa mai yaƙi da rashin aiki wacce ake ce ma AGLCD garkuwa ta jihar Maradi su gudanar da wasu ayyukan amfani ga al'umma ga rahoton da Muhammad Mamman ya shirya mana a kan shi. Muna cibiyar ƙungiyar ALGCD garkuwa inda samari da matasa suke kawo nishaɗi wurin a kowane murece suna zuwa domin yin wasan ƙwallon ƙafa basketball kuma wasu suna wasan faɗa na armarsiyo a cewar shugaban wannan ƙungiya da aka kafa domin riƙe matasa kusan ɗari ne aka ba horo a cikin tsarin shirin ci gaban matasan maraɗi Musa Umaru shugaban wannan kungiya. Muna ta ƙoƙarin wayar da kawunan matasa da ba su horo. Muna da wani ɗaki na horar da kwamfuta da jama'a sukan iya zuwa su koya. Akwai kuma ayyukan tarbiyyantarwa. Mun taɓo fiye da fadodi 200 a cikin tsarin yaƙi da sida. Mun girka wani tsari na tattara dauɗa gida-gida da kuma ayyukan faɗakarwa bisa dakile musgunawa a fannin wasanni motsa jiki. Domin isar da wasu sakonni dole a nemi wani ma'aikacin nishaɗin al'adu a cikin ƙungiyar aka horar da Muhammad Lawali Salisu yana son aikinsa sosai. A cikin ƙungiyar ni mai gabatarwa ne kuma ina gabatar da shiri ne na wasan kwaikwayo akan abin da duka ya shafi al'adu kuma ina aiki na magijin tafe da gidanka a proje na pedevde ya bani damar koya abubuwa da dama kamar rayuwar kungiya a yau tare da horon da na samu a garkuwa ne nake samun abin dogaro shirin na da fiye da mambobi 200 a yau fatima mustapha pascal ta shiga wannan kungiya yau da shekaru biyu ga na matasa ne kungiya ke take wayar da kanun mutane domin mu kawo tsafta a cikin garinmu wayar da kan kiran da muke yi musu domin su daina auren da iyansu mata kafin lokaci su bar su su yi karatunsu na makaranta. Wannan cibiya wata muhimmiyar mafaka ce domin matasa kungiyar ta samu a shekara ta da tara wata kyautar Initiative Africa da People TV da kuma Western Union suka shirya na tukwicin dalar Amurka dubu goma. Yanzu kuma sai mu shiga a cikin labarun namu na wasannin motsa jiki. ta fannin kwallon kafa dangance da gasar kwallon kafa ta kasashen afirka wacce ake ce mashan wadda za ta wakana a kasar kamaru a shekara ta 2020 kungiyar kwallon kafar kasar niger mena aprim ta kara da 'yan kungiyar kwallon kamaru haka ne wasannin kwallon kafan dai an yi su a filin wasanni na kegi a garin lome inda kowane 'yan wasa sun sa maki bibbiyu sai kun bangaren gasar kasa da kasa wacce jamhuriyar congo ta shirya 'yan kwallon kasar niger sun yi nasara a karan da suka yi da 'yan kasar burkina faso da maki daya dan kwallo mai suna Musa Adamu Isa shi ya zira wannan kwallon. Amma 'yan kwallon kasar Congo kin sun kayar da 'yan kasar Niger a karan da suka yi a ranar Lahadin da ta gabata ta hanyar zira musu kwallo sau uku a raga. Hakan ya kai su ga lashe gasar da suka shirya. nan muka kawo muku karshen shirin labarun namu na yau na gode sauraron da kuka mun na gode gari ki fanta da kika kama muna muka gabatar da wannan shiri sai gobe idan Allah ya kai